Kuma masu sauraro kuna sauraron filin ra'ayi riga ne inda a yau muke tattauna dangane da batun kalubalen yin azumi yayin da ake kullen zama gida sakamakon wannan cuta ta corona da ake kokarin dakilewa. To yanzu haka na ji mun samu isowar Dr. Jamil Zarewa wanda malami ne a sashen nazarin addinin musulunci a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Eh, Sheikh Jamil barka da dare. Yawwa babban yayan mu Malam Ahmad. An sha ruwa lafiya. Alhamdulillah ya aiki. Aiki alhamdulillah. To to Sheikh gashi an fara azumi ba a irin yanayin da aka saba ba jama'a suna zaman gida ba a saba an saba je tarawi da sauran abubuwa makamantan haka ban san kamar wani bayani za ka yi jama'a game da halin da aka shiga. To, wallahi halin da aka shiga Mala Ahmad, ina tare da Mala Ahmad ne ko? Eh shi ne. Eh, Yawwa, Mala Ahmad halin da ake ciki gaskiya babban abin da ya kamata a gare mu shine mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mm, mm. Idan kai nazari ka kalli wannan musibar yadda take za ka gane cewa gaskiya wata musiba ce da Allah ya aiko da ita domin ya ladabtar da mu. Saboda za ka ga babban gurin da muke samun kusanci da shi Shi ne a masallaci to gashi masallatan ma duk an rufe su a gaskiyar lamari ba ma musa abin da ma'aikatan lafiya suka yi umarni da shi da masana na warewa a gida amma dai idan ka karanta tarihi za ka ga da yawa musibu zunubai ne suke kawo su Allah subhanahu wata ala ya hallakar da samudawa saboda zunubi ɗaya da ya ta maimaita a alkur'ani shine kashe taguwa da suka yi Allah ya halakar da mutanen annabi Shu'aib saboda zunubi ɗaya da Allah ya ta maimaita a gurare da yawa a Alƙur'ani shine tauyen mudu. Allah ya halakar da mutanen annabi Lot saboda zunubi ɗaya da ya ta maimaita a Alƙur'ani tun daga suratul Araf izu na sha biyar daga sama har zuwa suratul Qamar wanda shine kusan izu na hamsin da bakwai in ka faro daga sama akan zunubi ɗaya shine luwaɗi mu kuma za a ga duk muna yi. don haka gaskiyar lamari shawarar da nake bawa mutane shine su dage wajen roƙon Allah subhanahu Uwa ta'ala kowa kuma ya duba zunuban da yake aikatawa tsakaninsa da Allah ya ƙoƙari ya nemi gafara sannan kuma a wannan cutar ta korona kar hana mutum azumi ko kuma ibada yana da kyau mu sani cewa irin waɗannan nau'uka na annoba sun faru a lokuta daban-daban a duniya saboda haka lallai muna ba da shawara cewa mutum ya dage azumi saboda azumi hanya ce ta samun tsoron Allah hanya ce kuma ta samun amsa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yawwa a shekara ta ɗari hudu da saba'in da takwas akwai lokacin da irin shigen irin wannan annoba ta faru akwai almuktadi bi amrillah ya umarni a kakkarya kayan kiɗe-kiɗe aka koma ana wa'azi ana umarni da biyayya ga Allah sai annobar ta tafi da haka wannan ita ce shawara ta ta farko da zan ba jama'a to akwai labarai da muka samu kamar a Kano an hana an ce mutane su a gida ba sai sun je sallar juma'a ba amma sai aka rika cewa wasu sun rika yin motoci suna cika motoci suna tafiya har kamar garin dutse a jihar Jigawa don yin sallar juma'a kamar ana toshe wata kafar wata tana budewa kenan Mm, gaskiya ya kamata a ce jama'a sun bi umarnin hukuma yadda ya kamata duk da gaskiyar lamari malam ahmad daga cikin babban hankali jawo hankali da nake so ne wa hukuma za ka iya cewa malam ahmad gaskiya a najeriya ba a shirya zaunar da mutane a gida ba saboda in ka kalli wasu kasashen sun ba wa mutane abinci da abubuwan da suke bukata amma gaskiya a najeriya daga cikin dalilan da yasa ake bujirewa doka shine gaskiyar lamari hukumomi ba su shirya tsara zaman gidan ba yadda ya kamata saboda kamar yadda muke fatan mutane su bi umarnin hukuma saboda a musulunta ya halatta a bar sallar juma'a saboda uzuri to ita ma hukuma kuma ya kamata a yi kokari wajen wadata mutane akwai kamar Malam Nasiru Adahama wanda mataimaki ne na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari kan harkokin matasa ya yi bayani kafin mm. ka zo kan irin matakan da suke ɗauka na rarraba abincin nan a kananan hukumomi daban-daban na Najeriya. Wataƙila sai dai a ce mm. ko eh, dambu ne yawa kila bai ji mai ba. Gaskiya ba haka ba ne, tare da girmama shi Malam Nasiru Adahama. Gaskiyar lamari ni ina zaune kuma alhamdulillah muna da access da kusan duk yawancin jihohin Najeriya. Gaskiyar lamari ba magana dambu da eh, yawa bai ji mai ba kwata-kwata ma kusan za ka iya cewa waɗanda suke samun rabon ko ɗaya bisa ɗari ba su kai ba na tabbatar mala ahmad kai ɗan Zariya ne ka san ƙofar kibo a Zariya. akwai lokacin da aka kai musu buhun shinkafa biyu gaba ɗaya ƙofar kibo ɗin kamar yadda wani yake gaya min akwai wani malamin ɗariƙa a kaduna da yake gaya min masallatai shida aka haɗa a kaduna aka ba su indomi guda goma da kwalban mai guda ɗaya saboda haka gaskiyar lamari daga cikin shawarar da nake ba shi ma nasiru lallai su tuna haƙƙin Allah a kansu da kuma haƙƙin mutane ya waje ba su sani cewa wannan abin da suke wakiltawa ana yi gaskiya ba a yin shi yadda ya kamata ni har yanzu a iya na da kuma kwantar ɗin da muke da mutane a kusan yawancin jihohin najeriya ban san wani wanda aka ba shi abin da zai ishe shi zuwa akalla a ce rabin wata ɗaya shi da iyalansa ba. Shek Dr. Jamilu Zarewa mm. za mu sake dawa gare ka bari in je ga shi Malam Nasiru Adahama in ji abin da zai faɗi. Malam Nasiru ka ji korafin da shek ya yi game da batun taimako da ake bayarwa ana cewa bai kaiwa ga mafi yawan jama'a. Eh, Allah saka masa da alkhairi kuma ya addu'a da kuma ya kuma mana matashiya a kai kuma ni ma yana so ne magana akan haka cewa izinin lahiyar dukkanin mu a matsayin mu na musulmai mun san irin amanar da Allah Ubangiji subhanahu wata Allah ya dora mana wacce kuma ko ma ba wai mulki ba ko ba ta shugabanci ba amana ta cikin gidan kama a ranar alkiyama Ubangiji zai tsayar da kai mun kuma muna kokarin mu a matsayin mu na musulmai mu ga kiyaye duka irin amanar da Allah subhanahu wata Allah ya dora mana akan al'umma ita ce mafi haɗari kuma mana iya ƙoƙarin abu na biyu shine kamar yadda ya ce an gaya masa an shaida masa bisa girmamawa jita-jita wato abu guda biyu da yadda aka shiga wannan akwai za a ga lokacin da za a zo ana raban abinci sai a kasa bambancewa wannan abincin ya zo ne daga mutane waɗanda suke kishi su ba da gudunmawa ko kuma ya zo ne ga wanda suka da a gwamnatanci akwai wanda karfinsa mutum guda ɗaya zai irga mutum guda uku zai ce zai ba su kwano ɗaiɗai ko mudu-mudu na shinkafa a unguwa ko ma ma unguwarsa bai ɗauka ba ana ɗauka saboda yanzu harkar yanar gizo-gizo nan ta zama wani iri sai a ɗauka wannan labarin kawai sai a riga yaɗawa sai a ce gwamnati ya ta ba da kwano ko mudu ɗaya a mutum ɗari ko mutum ɗari biyar yadda gwamnati take ba da nata tallafin da tsarin abu ɗaya yake a fili ake kuma da 'yan jaridu za a saka dukkan masu ruwa da tsaki kuma halin da aka shiga kamar yadda aka sani shi ne gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ba idan aka duba misali irin tallafin da abubuwan da mai girma shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari yake a fito da shi na kayan abinci idan muka duba najeriya mutum miliyan ɗari biyu idan ka ba wa ma mutum miliyan ashirin kamar baka bayar ba ne idan ka zo ka shiga unguwa ka bayar wa mutum dubu unguwar da take da gidaje dubu hamsin duk inda ka ba wa gida ɗari biyar ina tabbatar maka mala amur kamar baka ba wa kowa ba ka ga gwamnati kenan ita kaɗai ba za ta iya ba kamar yadda profesa ɗazu yake bayani a kai shi ne gwamnati na yi wannan masifa gwamnati na yi masu hannu da shuni suna yi malamai suna yi kowa yana yi kowa yana ba da gudunmawarsa muhallin shaidan Allah shine duk dai abin da zamu yi ya kasance mun saka Allah a cikin zuciyar mu kuma tsakani da Allah muke to mun gode kwarai malam Nasiru Adama zan sake dawa gare ka yanzu bari in je wajen professor da ka ambato professor Abdulsalam Nasidi idan zan sake dawa gare ka ɗazu kaji mun yi magana ana magana cewa an hana wasu masallatai yin sallar juma'a a kano amma mutane sun rika cika motoci suna zuwa dutse a jihar Jiga suna sallah kamar wani haɗari ke tattare da irin wannan mataki da suke ɗauka tsari ne wallahi hausa sun ce kowa yake bari bari zai bar shi mu dai shawarar muke bayarwa duk masu son kansu ko masu son addinin musulunci su bi shawaran da masu ma'aikatan lafiya suka bayar da kuma shugabannin musulmai ma tun daga kasar saudi arabia har nigeria sultan ya fito shine shugaban musulman nigeria ya ba da bayani ya roki musulman nigeria su bi umarnin da kuma ka'idon da aka shimfiɗa to duk taurin kan mutum ya ce shi yana son ya je aljanna ne fiye da sultan ko kuma yana son ya je aljanna fiye da sarkin shugaban saudi arabia ko kuma shugaban shugabannin kasashen larabawa da sauransu ai dakikanci mu dole a rage dole a fara ganewa taurin kan nan ba zai kai mu ko'ina ba dole mu gamsu na ɗaya kenan na biyu bi ina so ne ba da shawara akan maganan raba kayan masarufi da inda ake tallafawa talakawa da sauransu kada fa mu manta cewar wa'annan fa lafiyayyu ne wanda ake rarraba eh, kayan masarufin ana ake tallafa musu akwai fa wanda suke kwance basu da lafiya ba ma cutar corona ba ce kawai ta kama su wasu cututtuka su ma kara a manta da su duk kasashen duniya yanzu nan masu kara kudade da yake eh, masarufi da na abin nan ai farkon inda suke tunani shine a tabbatar cewar duk masana'antar lafiyar mu duk asibitocin da suke kusa da mu suna da komai duk majinyatan da suke wurin su ma su samu abin da ya kamata su samu kada fa a ce kawai ana raba tallafi ne domin a samu talaka da suke waje da sauransu da abin da na biyu ke na uku kuma ne yadda shi eh, mai ba da shawarar shugaban kasa ya faɗa wannan ba aikin kawai gwamnati ba ce kawai ko a ce aikin masu karfi aikin kowa ne kowa sa hannu To mun gode kwarai Profesa Abdulsalam Nasiri saboda karancin lokaci za mu sallama da kai mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Bari mu je ga bako Umara Kandilwa Bukar daga Difa jihar a can jamhuriyar Nijar. Malam bako barka da shan ruwa. Malam bako. To da alamun kana jin mu? Eh ina tare da ku. To barka da shan ruwa kamar ya wani hali kuke ciki a nan a Difa? wallahi alhamdulillah inda nake kam gaskiya babu wani matsala sai dai rufe biranen da suka yi kawai shine a nan inda nake a jeji ne kuma kamar ya kuke yi wajen buɗe baki kuna zaune a gida ba kwa fita kai wallahi mun muna yawo ina kallon mu wallahi baki da jeji nake fa kaman abin kauye nake wallahi a can kandilwa a can kauye kake saboda haka ku ku ba kwa bin wannan umarni na na zaman gida kenan wallahi to in ce haka nan ne gaskiya malam ahmad to tun da abin bai zo wajen mu ba kuma abin da sako bai zo wajen mu ba gaskiya amma kamar kuna samun gudunmuwar abinci haka ko kuwa kowa sai dai abin da ya mallaka yake ci abin mal ahmad da ina wannan da muna samu ai yayi abin gaskiya ba ma samu wallahi ta mun gode kwarai malam bako umara kandilwa da fatan za a yi azumi lafiya Eh. Aha, ina kuma da kuma fatan alheri. To, Malam Ahmad Baba, eh, a ƙarshe kamar wace shawara zaka ba a gurguje lokaci ya ƙure? To, shawaran da zan bayar shine a ita mutane su ci gaba da amfani da abubuwan wanke hannun nan na man wanke hannu da kuma su bi shawarwarin da gwamnatoci suke bayarwa da kuma masana kan wannan fanni. Kuma wannan eh. abubuwan da kuke na wanke hannun kun yi bincike ne na kimiyya ba kawai dai ana yi da ka ba ko? A wannan bincike muke na kimiyya saboda hanyar da na karanta ne wannan. abu ne na shi da sa kuma akwai famuloli wanda ita ma WHO ta bayar a duk duniya ake amfani da shi. To mun gode kwarai Malam Ahmad bari in je wajen Dr. Jamil sake koma wajen Dr. Jamil. Dr. Jamil a ƙarshe ga lokaci ya ƙure ya kamata a yi wa jama'a ƙarin bayani game da batun fa'idojin azumin nan yayin da ake cikin aka yi shan ruwa na farko. To, wallahi fa'idojin azumi dai suna da yawa. Azumi yana sabbaba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, saboda duk iya lallacewa mutum za a ga azumi ya zo al'amuransa na biyayya ga Allah suna ƙaruwa. Sannan kuma azumi yana sa mutum ya koyi tsari a rayuwar shi. saboda za a hana ka cin abinci lokacin da kake so sai daga lokacin da ya zamanto rana ta faɗi har zuwa dab da hudowa alfijir abu na ƙarshe da nake so in ja hankalin hukumomi a kai shine gaskiyar lamari yanayin yadda ake bawa eh, jihohi dama kamar jiya da aka ba da dama kwana ɗaya a je kasuwa a yi sayayya a kano da kuma kwanaki biyu da ake bayarwa a kaduna ina ba da shawara cewa hukumomi su kara nazari akan wannan saboda in dai akwai korona din, to wannan cunkoson da ake yi a kasuwa gaskiyar lamari za a ɗauke ta ko da an zauna a gida a ragowar ranakun yanzu idan ka kalli kano jiya har mutuwa an yi a kasuwanni ana cewa wasu jarirai biyu sun rasu bayan iyayensu ba sosai kuwa saboda gaskiyar lamari ina bawa hukumomi shawara na cewa su ƙara nazari mai yawan gaske na ganin cewa yadda ake buɗe kasuwannin nan ana cunkoso a sake nazari sosai in ba mun gode kwarai sheik dr jamil zarewa saboda karancin lokaci za mu sallama da kai anan mun gode farfesa abdulsalam nasidi da fauziya dalladi da sauran dukkan waɗanda muka gayyato masu sauraro a madadin sani ma'azu kace ku da ya tsara shirin da kuma muhammad annur da ya sarrafa mana na'urar sadarwa ahmad abba abdullahi ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin hausa na bbc london